Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau laraba 30 ga watan janairu na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ci cewa wata kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta yanke hukuncin a fara shari'a babban alƙalin najeriya da aka dakatar a makon da ya gabata bayan haka za ku ji cewa hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta nemi goyon bayan sarakunan gargajiya wajen faɗakar da al'umma muhimmancin gudanar da zaɓe cikin lumana. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wace irin gudunmuwa kuke gani sarakunan na gargajiya za su bada wajen tabbatar da an yi sahihin zaɓe a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya karfafa goyon bayansa kan kokarin sake dawo da zaman lafiya a Venezuela. a yayin da yake tattaunawa a ranar laraba tare da shugaban 'yan adawa juan guaido wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasar Kakakin White House Sarah Sanders ta ce, Trump da Guado sun amince kan ci gaba da tattaunawa don tallafa wa kasar ta Venezuela zuwa ga zaman lafiya da sake gina dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu. A yau Laraba shugaba Trump ya ce takwaran aikinsa na kasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa don magance rikicin siyasa a ƙasa amurka ta kudin amma ya gargaɗi amurkawa kada su yi tafiya zuwa venezuela har sai an buƙaci hakan a yau laraba wakilin tattaunawa na burtaniya da ƙungiyar tarayyar turai suka bayyana ra'ayoyinsu da suka ci karo da juna akan ficewar birtaniya daga ƙungiyar tarayyar turai bayan da majalisar dokokin birtaniya ta ba prime minister theresa mai umarnin sauya yarjejeniyar ficewar wasu jerin ƙuri'u da aka kada a zauren majalisar birtaniya a jiya talata sun amince da shirin jam'iyyar me na neman wata yarjejeniyar a cikin wata hira yau laraba ministan birtaniya mai kula da harkokin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai stephen barclay ya faɗa wa kafar yada labarai ta bbc cewa sauye-sauye ne zai zama maudu'in tattaunawar da za a fara a 'yan kwanaki masu zuwa amma daga ɓangaren ƙungiyar tarayyar turai wakilin tattaunawarsu michael baniya ya ce sun riga sun bayyana nasu ra'ayin ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'an dogarawan teku a Djibouti sun ce sun gano gawawwaki mutane 48 da takwas da suka mutu yayin da wasu jiragen ruwa biyu suka kife a cikin tekun Red Sea ranar Talatan da ta gabata. Wani jami'i wanda baya so a bayyana shi ya shaida wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane goma sha shida da ke cikin jirgin sun tsira. A wata sanarwa kungiyar kare haƙoƙin baƙin haure ta duniya wato IOM ta tabbatar da yawan da mutanen suka tsira. Kungiyar ta IOM sun ce bisa ga waɗanda suka tsira akwai mutane 130 a cikin jirgin ruwan guda biyu waɗanda suke ƙoƙarin yin hijira zuwa ƙasar Yemen. A cewar jami'in ba mu da wata shaida da ke tabbatar da ƙasashensu. amma bisa mu da kuma lura muna ganin 'yan ƙasar habasha ne watakila wasu kuma 'yan ƙasar eritrea ne jami'in ya ƙara da cewa jirgin ya kife ne yayin da yake tafiya cikin iska da ruwan sama mai ƙarfin gaske haka kuma ya yi imanin cewa an cika jiragen da mutane da yawa amurka da ƙungiyar taliban dukkansu sun amince su kafa tawagar ƙwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkan sojojin amurka da na neto daga afghanistan da kuma hana 'yan ta'adda amfani da kasar afghanistan wajen kaiwa amurka da abokan kwatancenta hari babban mai magana da yawun taliban mullah shar muhammad abbas niksa ne ya bayyana hakan bayan tattaunawa ta kusan mako guda da aka kammala ranar asabar a ƙatar tare da wakilin musamman na amurka kan batutuwan da suka shafi afghanistan zalmi khalizad a ranar 25 ga watan fabrairu tawaga kwararru biyu za su tsara su kuma tsaye da shawarwari kafin su gabatar a teburin tattaunawa da za a yi a taron da zai gaba ta a jihar doha kamar yadda Sanixer ya faɗa a wata kafar watsa labarai da ke goyon bayan ƙungiyar Taliban. Mai magana da yawun Taliban, Zabihullah Mujahid, ya sako a faifan bidiyon hirar yau Laraba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da masana da sauran jama'a ke bayyana mabambantan ra'ayoyi game da dakatar da babban alkalin Najeriya Chief Walter Onegan, wata kotun kasar ta yanke hukuncin a fara shari'arsa a kotun da'ar ma'aikata a kan zargin kin bayyana wasu kaddarorinsa. ga baya ko makiri da ƙarin bayani. Wata kotu ta yanke hukunci a yau Laraba na fara shari'a akan babban alkalin Najeriya wanda shugaba muhammadu buhari ya dakatar da shi ana sauran 'yan makonni a gudanar da zaɓe da zai taimaka a warware duk wasu ƙorafe korafe da za su biyo bayan zaɓe lamarin da ya sa ake zargin shugaban ƙasar da yin katsalandan a harkar zaɓe kotun ɗaukar ƙara ta abuja ta yanke hukunci cewa kotun ɗa'ar ma'aikata za ta iya shari'a a kan zargi da ake yi wa babban alkali onogen cewa ya gaza bayyana dukkan kadarori da kudadinsa. a makon da ya gabata ne shugaba buhari ya dakatar da onegin yayin da yake jiran hukuncin kotu a kan zargin take dokar bayyana dukiyar ma'aikata makonni kafin zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 16 ga watan fabrairu wanda shugaba buhari ke neman wa'adi na biyu onegin dai bai mai da martani a kan zargin a bainin jama'a ba kotun ɗaukaka ƙara a baya ta jinginar da shari'ar kotun ɗa'ar sai baba ta gani saboda babban alkalin najeriya yana da hurumin sasanta rikicin zaɓe amma dakatar da onegin ya haifar da zargi daga masu adawa da shugaba buhari cewa yana katsalandan a harkokin zaɓe tare da fifita wani yanki da addini a kan wasu ƙungiyar tarayyar turai da amurka sun bayyana damuwa dangane da wannan batu galibin alkalan najeriya mabiya addinin kirista ne da kudancin ƙasar inda jam'iyyar adawa ta pdp ta fi tasiri wanda ya mai gurbin babban alkali a matsayin mai rikon kwariya dan arewacin kasar ne inda al'umman yankin musulmi ne inda jam'iyyar buhari ta apc mai mulki ta fi karfi kotun da'ar ma'aikata ta faɗa a ranar 12 ga watan janairu cewa onegin zai iya huskantar laifuka shida na karya dokar kin bayyana kadarorinsa tsohon hadimin buhari mai kula da yada labarai daga shekarar 2009 zuwa 2011 denis aganya shi ne fara zargin onegin da aikata ba daidai ba yanzu dai a Najeriya a yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a watan Fabrairu. Hukumar wayar da kan jama'a game da manufofin gwamnati na neman goyon bayan sarakunan gargajiya wajen faɗakar da jama'a akan mahimmancin yin zaɓe cikin lumana. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta nemi goyon bayan sarakunan gargajiya wajen faɗakar da al'umma muhimmancin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Darakta janar na hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya Garba Abari ya jaddada muhimmancin da sarakunan gargajiya ke da shi wajen faɗakar da talakawansu fa'idar zaman lafiya musamman a wannan lokaci na manyan zaɓuɓɓuka da ke karatowa a ƙasar. Saboda irin ɓaci da muke gani da kuma zantuttuka da muke gani da suke fita daga bakin 'yan siyasa da kuma abubuwan da ba za ka rasa ba tattare da halaye irin na matasa a yau. to duk wannan su ne abin da suka ah, sa na ƙudurinniyar tasowa daga abuja na zonan jos domin na nemi goyon bayan 'yan jarida musamman irin ku da kuma iyayen ƙasa ah, shugabannin gargajiya da kuma shugabannin addini akan cewa akwai bukatar da ke akwai su taimake mu su kai murin sakonnin da mu muke faɗa a rediyo da kuma gidajen talabijin da jaridu a zauna lafiya kowa ya ƙudurinniyar son ya zama na mai son zaman lafiya ya zama na mai bin doka jami'an tsaro su zama na masu gudanar da ayyukansu ta yadda aka ba su horon su yi ta yadda ba za su taka hakkin kowa ba kuma su 'yan siyasa su zama na masu kishin ƙasa domin idan babu zaman lafiya to zaben ma ba yiwa zai ba. Darakta janar na hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa kenan Garba a bari Mai martaba sarkin wase a nan jihar Plateau Muhammadu Sambu Haruna wanda ya yaba da karramawa da ƙungiyar 'yan jarida ta jihar ta yi masa ya ce. Kuma ina amfani da wannan dama in jawo hankalin al'umma baki ɗaya. kowa ya yi aikinsa ya yi a yi zaɓen nan cikin lafiya ba tare da zagin wani ba ba tare da cin mutuncin wani ba mu muna roƙon Allah hannu wata allah ya ba mu shugabanni na gari wanda ba za su ji tausayin mu kuma su kama ci gaba a kasa mu baki ɗaya. Shi ma mai martaba sarkin Kanam a nan jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya ce yana da yaƙinin za a gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali. Mu a matsayin mu na sarakuna muna da yakinin cewa Allah da muke roƙonsa za a yi zaben lafiya za a kuma gama lafiya ka gamsu da yadda su 'yan siyasa suke gudanar da harkokin wato kamfen eh to eh, zuwa yanzu duk dan najeriya ya ga abin da yake faruwa jiyan mutane suna da fifi ne saboda abin duniya mu yanzu kuma zaben kamar ana yin shi ne ba tare da ana raba ma mutane kuɗaɗe da sauransu ba ya daɗa rage wa'innan chances na, na samun violence da sauran rigingimu muna ganin tun da an fara samun sanity a yadda ake gudanar da harkokin zaɓe to da tabbas cewa da tabbacin cewa za a yi nasara a dukkan al'amarin Sarkin Tula a jihar Gombe Alhaji Atare Buba na biyu ya ce al'umma su sani shugabanci lamari ne na Allah babban kira da zan yi shine 'yan siyasa da magoya su su yi siyasa ba da gaba ba ba tare da kawo bangaranci na kabilanci ko addini a ciki ba a zaɓi cancanta shugabanni na gari waɗanda muke gani a namu tunaninmu na 'yan adam za su kwatanta mana adalci amma babban a yi addu'a allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ƙaunace mu kuma su cirewa al'ummarmu hakkinsu wasu sarakunan gargajiya kenan ke faɗakar da jama'a muhimmancin yin zaɓe ba tare da tashin hankali ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaida Zainab Babaji, to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin gudunmuwar da kuke gani sarakunan gargajiya za su bada wajen tabbatar da an yi sahihin zaɓe a Najeriya, amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalamu da muke magana daga Bauchi. Suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To muna jan kamalan Ayuba. To a gaskiya akwai rawan da sarakuna da su taka a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali. Lallai sarakuna iyayen ƙasa ne kuma mun gode musu suna kira a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya. kamar misali mu a nan jihar bauchi mai martaba sarkin bauchi yana iya ƙoƙarinsa da ga an yi zaɓe lafiya haka shi ma hakimin kasar ganjuwa alai dr baba muhammad gidaso yana kokari a yi zaɓe lafiya a kare lafiya na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mu ma mun gode ayuba garba imam yanzu kuma za mu je kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Barkan ku da kokari. na Kabir mai birika da rediyo amma a garin yan daɗi nake jihar Kano amma mazaunin Kaduna. To Malam Kabir muna jan ka. To gaskiya saboda Allah mun dauko bayani mai ma'ana Allah saka da alkhairi. Amin. Wato sarakuna iyaye ne. Kuma ni ina kira ga sarakunan Najeriya gaba ɗaya. Mm. ya kasance sun rike gaskiya da rikon amana kamar yadda suke yi yanzu kada rudin kuɗi ya ɗebe su a bisa wasu kamar yadda wasu suke za ka ga kuɗi sun ɗebe su suna yadda suka ga dama to ya kamata a ce su rike gaskiya da rikon amana domin shi ma Allah zai tambaye su don sarakuna su suke kusa da talakawa su suke kusa da dukkan wani jama'a wanda suka kama saboda gaskiya ina kira su rike gaskiya da rikon amana kamar yadda musulunci ya ba da dama a yi na gode kabiru mai biro yan daɗi allah ɗaukaka wannan kafa to mun gode malam kabiru mai birka yanzu kuma bari mu je zamfara salamu alaikum dawa muke magana daga zamfara to ina gani layin malami ko malama daga zamfara ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun samu wani kiran daga jamhuriyar Nijar. Eh, shawara ta ga sarakunan gargajiya riga kira ga talakansu riga mara su su riga ba shawara ta gari hello hello muna jan kamalami daga nijar hello ita ne sarakunan gargajiya su riga kula da talakansu kuma su riga ba su shawara mai kyau mai kyau to mun gode da shawararka yanzu kuma bar mu je nasarawa Muna magana da Uri Fulani na kusa karamin hukumar Toto a jihar Nasarawa. To muna jan ka amine ne ra'ayinka. Eh gaskiya kamar yadda kuka yi nan sarakuna za su taka rawan gani domin mu talaka ne muna gab da sarakuna. Hmm, kamar ta wani hanyoyi ne kake gani za su yi wannan rawar gani. eh kamar ko a kamar masallatai ko coci-coci za su iya yi bayanai kamar yadda za a gwamnatar da zaɓe ga shi haka mummuna a wannan mai kyau to to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je lagos salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga lagos da tijjani muhammad daga lagos to malam tijjani muna jan ka Eh, mun ji irin magana da kuke faɗa kan sarakin gargajiya amma hmm, malam tijjani ka ce amma me eh to shine nake gaya muku cewa ba kowane sarakai bane za su bi wannan Wayan su suna goyon bayan 'yan siyasa ne kana gani kamar sarakan ba za su ba da haɗin kai ba kenan wajen faɗakar da jama'a akan muhimmancin yin zaɓe cikin lumana? Ah, ba ba za su yi ba ba duka ba ne in ma za su yi a ɗaya ɗaya ne a cikin dari ba zai wuce a samu guda biyar ba. to mun gode malam tijjani muhammad da ka yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna. Ajiya Madam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Sunana murtala ana kiran da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. to Malam Murtala muna jan ka. soma madalla maryam bello to gaskiya mun ji daɗin wannan abubuwa duba da sarakuna gaskiya su ne iyayen ƙasa kuma suna ba da gudunmuwa kuma muna ƙara kira dama gwamnati su kara daraja su kuma su zamanto kowa nasu ne su iyayen al'umma ne kar su dinga nuna bambanci kuma wannan ruwa shi da kuka ba mu maudu'i na ji daɗi kuma ga shi dama daga jihar filato ma kun tattauna da wasu wakilai hmm. so haka muna so mu ƙara godiya ga shi gwamnan filaton na musamman lalon ɗin na ƙoƙarin da yake wajen haɗa kan al'umma kuma muna ƙara tuna masa masarautar nan na nan da ya ce zai za a naɗa shi na na yalwan shandam to hmm. kaga ga sarakuna lokacin aikin su ya zo ya kokari da Allah ya cika alƙawarin da ya wajen ya yalwar shandantin nan da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je Kebbi. Kuna magana da Malam Usamatu. To Malam Usamatu muna jan ka. Da Argungu. To muna jan ka daga Argungu. Eh, to sarakunan gargajiya to suna ba da nasu hakin kai amma suna nuna kwaɗayensu gaishe. Mm. Mm, muna ji? Muna ji. Suna ji kuma. Duk kesan da an ga ba su kuɗi suna ba da ƙarfi wurin nan ba za su um, mai da hankalinsu ga inda talakawa suke. Malam Osamata kana tare da mu? Muna ji ko? Eh muna jin ka. To ina ga dai layin ka yana da ɗan tangarɗa ya goce har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kebbi. To ina magana ne da ku game da maulidin nan da kuke yi game da sarakuna. To da wa muke magana daga kebbi? Sarakuna yana da kyau su su da suke kusa da su talakawa. Eh. Su ba su karfin gwiwa da kuma gargadi mai karfin gaske yadda za su ci gaba da lura da irin tafiyar da su talakawansu za su yi wannan zaɓe idan suka ga kamar cikin akwai wani abin da bai dace ba su yi kokari su tura fadawansu don su gargaɗe su domin su jawo hankalinsu yadda za a yi zaɓe cikin limana da kwanciyar hankali domin su samu su san da cewa eh zaman lafiyar nan fa ne ya fi kowane irin rayuwa kyau. To mun gode kuma da kiran kallabi tsakanin rawuna za mu dasa aya mun gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe uku da minti hamsin da biyu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. la labarin wasannin na yau ma'aikatar ministan matasa da wasannin motsa jiki a madadin gwamnati ta yanke shawarar taimakawa club duk da ya kai sashin rukunoni na caf champions league da kuma gasan confederation cup da kudi dala biyu su wannan ya danganci kokarin gwamnati na taimakawa clubs din ne na kwallon kafa da suka samu shiga gasan na afirka daraktar sadarwar kuma sa asanti Kotoko Safo Duku ya ce kwatakwata wa watsa ragarta kasuwan 'yan wasa inda take zawarcin 'yan wasan Ash Gold uku Dozi, Shafiyu da Akaminku. Haka kuma duku ya bayyana cewa asirci kwatakwana na hararin wasu 'yan wasan daga wasu clubs cikin gida. kasar ghana za ta kara da burkina faso cikin western zone b na gasar zakarun afirka na shekara ta 2020 da za a yi a kasar habasha ghana za ta fara karban bakuncinsu kan su yi tattaki zuwa wagadugu a zagaye na biyu a ranar laraba ne aka haɗa ƙasashe da junansu yadda za a samu waɗanda sun ka samu shiga gasar ta Ethiopia 2020 a birnin alƙahiran ƙasar Masar. Ƙasashe 47 za su fafata neman gurabu goma sha biyar su haɗe da ƙasar Habasha mai karɓan bakuncin. Babban kociyar zakarar Sudan Al-Hilal Irad Zafuri ya ce ya yi imani 'yan wasansa za su doke Kotoko a wasan farko na rukunin C na CAF Confederation Cup na rukunoni. Ali hilal dai ta farfado daga kashin da tasha a hannun Marek Al-Fashar Beat a daren Litini a Legas din ƙasar Sudan. Sahel FC Nigeria ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Black Satellite in Ghana a wani wasan sada zumunci gabanin gasan zakarun Afirka ƙarshen mako. mai tsaron gida abdulmanaf nuruddin da ke takale da a kasar belgium ya haɗe da 'yan wasan kasar shekaru 20 na ghana a kasar niger a ranar talata gabanin gasan ƙasa da ƙasa na matasan afirka ƙasar shekaru 20 na shekara ta 2019 a sabon wata ana sara nuruddin ya taka muhimmiyar rawa a gasan na bana manajan chelsea marizio sari ya ce ba zai iya baiwa ɗan ghana haifafin turai kalon hudson odoi tabbacin samun gurbin farko na wasa ba bayan kilabin ɗin ya yi watsi da bukatan samun transfer da wannan labari muka so ƙarshen labarin wasannin na yau ridwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana to kafin ku ji labarai a takaice ga wannan saƙon talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. fadar white house ta ce shugaba donald trump ya karfafa goyon bayansa kan kokarin sake dawo da zaman lafiya a venezuela a yayin da yake tattaunawa a ranar laraba tare da shugaban 'yan adawa juan guaido wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasar A yau Laraba wakilin tattaunawa na Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna a kan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai bayan da Majalisar Dokokin Birtaniya ta ba Prime Minister Theresa mai umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. jami'an dogarawan tekun jabuti sun ce an gano gawawwakin mutane 48 da suka mutu a yayin da wasu jiragen ruwa biyu suka kifa a cikin tekun red sea ranar talatin da ta gabata wani jami'i wanda baya so a bayyana shi ya shaida wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa mutane goma sha shida da ke cikin jirgin sun tsira a wata sanarwa kungiyar kare harkokin bakin haure ta duniya wato ilf ta tabbatar da yawan mutanen da suka tsira To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Ciroman Gumel Alhaji Alhassan Sani akan rashin 'yarsa Hajiya Karima Alhassan wadda Allah ya yi wa rasuwa a yau Laraba. Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu ƙarshen ama. a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.